babu yanda za a yi mutane su taru a wani ɗaki cikin ɗakunan Allah wato masallaci kenan suna darasin littafin Allah a tsakanin su suna kokowar fahimtar ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce sai nutsuwa ta ta akan fa ce sai rahama ta lullube su ce sai mala'iku sun yi musu da'ira sun kewaye su face sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace su a fadar ta kuma nan ubangiji ta'ala ya samu cikin waɗanda wannan hadisi zai gaskatu a kansu tun farko dai mu na faɗa zuwa ta dangantakar zuwa na shine wannan da ya ta dan uwa yayi shi da ta abokanin tafiya su uku ko hudu da manta ba kusan watanni biyu da suka wuce baya suka same ni a Kano don haɗuwar mu tabbata a yau saboda aure da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai arzuta shi da kiya daidai wannan lokaci na kuma yi musu alƙawarin zuwa a daidai wannan lokaci da na kuma ce su tunatar da mu in abin ya mai sati ɗaya alal akalbi cikin ikon Allah suka buga mun waya suka tunatar da mu daidai lokacin da suka buga mun waya ba mu gina lafiya duk da haka na an samu zo tsammanin cewa kafin lokacin zan samu sauki ko warkewa kama ubangiji ta ala bai kaddara ba ma ta sa wani illa in sa Allah rabbul alamin da haka har yi zuwa kuma wannan mu ne ta in nan ba na cikin su ne amma tun na riga na muku alƙawari in ba gani na suka yi na zo na rake rake ba su kila ba za ta iya amincewa ba kawai kawai in ta yi gudanar da lafiya amma idan mu zo su da kansu sai da kurji na alamar hukewar zabi a gefen labbaina wanda shi kansa ma yana hana ne yin magana da yawa da kila wannan zai sa ko kanka da kuka taru ku bani izini Allah kalli ko da ban da lokaci mai tsawo tare da su ba cikin da suna yau da safe sai ɗaya daga cikin aminai na mara haka yana sai buga mana ya fuska su ya ga labarin zan zo ku yau sai haka ne insha Allah amma na jira don bugowar wayar ka domin fadawa ta zo daidai da kai da dalilin da zai kawo ni kaduna amma ga kiban da lafiya amma ina jin kunya da nauyin mutanen da so da yake wata biyu da wuce ne musu alƙawari a ce sai yanzu dab in bugo mutum ce ban da lafiya ba ku so dalili idan dan Allah ka taimaka mu ka riga mu zuwa inda za a yi wannan lafiya duba da cewa ni da kuma zan zo kun kana cikin kaduna idan ka zo ka gabatar da lafiya ni sai in danyi ta aliki ko in ka san bawo a gurguje da samun koma gida to zaman na ma ya rage tare da ku sai da ke zo na zo kuma da riga ya tsara saboda kile na hanyar ke duk waɗannan sun faɗa cikin taron fage da kuma kun hancin magana in ya halatta a ba da kun hancin magana domin ku ba ni izini idan ko ga ina cikin magana na ta birki na ce ya ta cin jejin yin maganar ya kare ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen fadar daidai da kuma aikata daidai dangantaka ta aure dangantaka ce mai matuƙar muhimmanci domin kasancewar aure wata tsararriyar hanya a ƙur'anance bisa ga hasken hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ita kadai ce tsaya tsayar hanya da ubangiji ta'ala ya yarda alaka ta gudana tsakanin ɗan namiji da ɗa mace ta ita in ban da aure babu abin da zai haɗa wani da wani domin a musulunci a islamance babu wasu soyayya ta zamani irin wanda aka saba a yi ta soyayya da ita taurin ummati ku ki rubuta miki ko ka rubuta maka ta rubuto ma a rubuta wasiƙa fuskar goma shafi ashirin da surutai da zantuttuka wanda suke cike da yaudara da ƙarairayi kuma ita kanta wasiƙa wani lokacin a yi ma mata turare wani lokacin ba a sa mata lalle sannan a sa a yan balan aika ba tare kawai da nufin ana son a yi aure ba sai dai soyayya trump duk kaɗai azzamana almahabba almawadda kaɗai soyayya wadda ba ta da manufar aure musulunci da ya da ba aure larura ne na rayuwa na kira aure da suna larura na rayuwa domin ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halicci bil adama ya bukatar da dan adam zuwa ga ci da ta ba zai rayu ba sai ya ci dole kuma sai ya ta kamar yadda ya kimsa ma dan adam ta awar kyamuki haka kuma ita ma ɗaya mace aka kimsa mata sha'awar ta namiji tun da kowa zai sha'awar kowa to ba a yadda ba kowa ya biya bukatar ta game da dan uwansa sai ta hanyar da Allah ya taranta wanda ita ce aure domin bambancin mu da dabbobi ke in ba haka ba muna ci suna ci muna sha suna sha suna da bukatuwa zuwa ga tsanin da bukatu ya mace sai dai su daga lokacin da tsanin mijin ya bukaci ya mace ba bukatar wata muƙaddima ta bayanin neman aure ko kulla auren ko biyan sadaki ko wani responsibility da zai biyo baya na ciyarwa da tayarwa da tufatarwa a jinsin dabbobi babu wannan sai a jinsin bil adama da haka daga lokacin da dan adam yayi sha'awar kiyamati ya kuma ya samu tsawon ya gano inda take ya kuma ya ɗaukar matakai da salo daban-daban ta yadda zai biya bukatar sai ta a ta gaba da ita ba ta hanyar aure ba abin nan da yi bai tsara abin da ragon gidansa yake bar wanda yake daura a barki don a cikin dangin shi babu auratayya da zarar rago ya yi sha'awar ya zai ji ta ne a cikin dangin yan awaki babu auratayya da zaran bunkuru ya yi sha'awar akuya zai ji ta ne ba mu gasa ba mu ganin sarkuntaka ba mu ganin auratayya to daga lokacin da ɗa namiji ya ɗauki irin wannan salon rayuwa bibitar yan mata kalaro kalaro lungu lungu unguwa unguwa dan ya shakata ya amfani da jikinsu ba ta hanyar aure ba yana raya sunnar tumaki da awaki ne ya sauko daga daraja ta bil adama ya koma daraja ta kasan bil adama ita ce dabbanci akuyanci tumakanci da dukkan wani ci wanda ba bil adama ne a cikin dabbanci yanzu a shi kenan auren larura ce ta ta dan larura ce ta rayuwa don bukatar Allah ya tusa ta a jikinka babu yadda ka iya duk iliminka duk tsoron Allahnka duk tsatsawarka duk kiyamun lailinka sun ka ta sha'awar mace baka isa baka cirewa kanka wannan sha'awar haka ita ma macen duk kiyamun lailinta duk tsoron Allahnta duk hijabinta baka isa baka cirewa kanka wannan sha'awar haka Allah ya gina jikin dan adam ya yi sha'awar dan uwansa mace ko namiji a shi kenan larura ce yin aure na biyu shi aure kuma ita ce hanyar da ke lamun cewa wajen ci gaba da yaduwa da hauhawar dan adam a banka hikimar Allah ta gudana wajen halittar jinsi guda biyu cikin dukkan halittarsa kowane abu da kishiyarsa mace da namiji sama da ƙasa dama da hagu gaba da baya fari da baki duhu da haske wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun subhana alladhi khalaqa al سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون الأزواج halitta da abokin haɗinsa mace da namiji haka Allah ya tsara rayuwar cikin mutane cikin dabbobi da tsuntsaye halittun da ke fako da waɗanda suke cikin ruwa hatta cikin ƙyayen ita akwai mace akwai namiji kanya da duniya da kaɗanya akwai mace da namiji a cikin dabino da goruba da giginya akwai mace da namiji a cikin haka Allah madaukakin sarki ya tsara da ya tsara haka din sai ya zanto cewa kowane jinsin halitta babu yadda za a yi ya yaɗu ya barbazu a ban kasa sai an an samu gudanar alaka tsakanin ɗa namijin wannan halitta da ta wannan halitta sai su haifi wani irin can ma a samu gogayya tsakanin namiji da mace sai su haifi wani irin wanda wannan ke sa dan adam ya ci gaba da ɗorewa a banka domin da za a yi guri guda a tara su maza ne zallansu a tara dukkan kayan alatun rayuwa a cikin garin wanda dan adam ke bukata don ya rayu babu yadda za a yi su ci gaba da rayuwa haka domin za a yi ta mutuwa babu haihuwa haka da za a yi dari guda duk mata ne sa babu ɗan mutum su tare da su a tare dukan kayan alatar dan adam ke bukata don ya rayu babu yadda za a yi rayuwa su ci gaba da tsorowa domin za a rinka mutuwa babu haihuwa wata rana sai a je a samu babu garin gaba ɗaya sun mutu amma idan aka firka tsakanin maza da mata to wannan ne za ta sa a rinka samun haifayya domin dole sai an haɗa nan da nan sannan iya samun haihuwa wanda da haihuwa ne kuma kowane jinsin halitta ke ci gaba da dorewa a ban kasa da yaduwa a ban kasa to mu tun da hanyar alakar guda ɗaya ce tsakanin tsarin da ya mace ita ce aure a kenan hana aure kamar wata babbar barazana ce na ci gaba da yaduwar dan adam a ban kasa domin in babu aure ba ci gaba da yaduwar dan adam a ban kasa da haka wannan ke nuna muhimmancin aure a cikin addinin musulunci sannan kuma bugu da ƙari ita rayuwar aure tana da kima da daraja ba ma za ka kwamfanta ta ba da rayuwa da lalataccen saurayi zai yi shi da budurwa lalatacciya wadda babu auratayya tsakani rayuwar aure ba ma za ka kwamfanta ta da rayuwa ta dadiro ba yanda za a ka haɗa su da rayuwa ta daɗi iho da bahaushe ke cewa ka ta aure daɗi ƙarya ne ba za ka taba kwatanta su da juna ba da misalin da ya kamata mu gane lokacin da aka yi aure ku tambayi an mu mai sunansa malam ramadan abu bakar ku tambayi an mu lokacin da aka yi aure shi ne da yawa yake da zafi zafi jiya aka yi aure ko in dai an kai amaryar kowa ya aure aka kai masa amarya zai ga an je da katon gado gadon da za a sa matakan kai guda biyu ɗaya na waye ɗaya na waye inda ita ka ce mai gadon sai a sa matakan kai ɗaya inda kuma shi an wa a wa gado kawai gado yau dama san a dakin sa ba ko gado ba to amma sai a sa matakan kai guda biyu su wa suka yi wannan iyaye iyaye suka yi wannan da kansu kuma ba sa jin abin nan da suka yi laifi ne domin hanya ce yardajjiya a islamance a kawo ta a sa matakin kai guda biyu a kawo dukkan kayan da ake bukata din na bukatan ta kurkusa a gida in ma za a ba ta yarinya yar zama tsaki ba za a ba ta kanwar ta balagaggiyar budurwa ba sai dai irkan kanwar yarinya domin ka ta kawo mata cikas ita da angonta ana nan wata bakwai wata takwas da yin aure shi kenan ta riga ta canza daga lokacin da aka kawo su daga gidansu ta samu wani sabon yanayi na gidan aure ta samu juna biyu kwarnafi magas amai tsirtar da yawo da sauran al'amura makamanta wannan da kai ta zai sake je gidansu ko ya tura abokansa su je ko wani kike ce je a ji a ce ai wanta ba ta jin daɗi kasan ba a ce ba ta da lafiya a ce ai wanta ba ta ji daɗi ba kaga da tije da suka sa abin gaba suna rubuci yanzu ko duka su san wannan yara ta ai wanta ba ta jin daɗi su kuma iyayen sun san menene sai to Allah ya kyauta a ji a gano ma'ana kana da juna biyu kenan har wani lokacin kila mutum ne zai raka ta asibiti su tafi a ganta ta fito daga cikin mota tana tafiya da kyar kuma kowa ya san cewa ba ruwan famfo ta ba cikin ta yi haka lalle akwai wani abu da ya gudana ko ba wanda yake jin abin nan da aka gudana din nan wai ba a kyauta ba hakan shine daidai a islamanci a qur'ananci ta je ta haihu shi uban yaron yana murna an masa haihuwa wadda ta haihu din tana murna ta sauka lafiya ta samu ɗa ko ƴa iyayenta suna murna sun samu jika iyayen shi mijin suna murna sun samu jika abokanin suna jin daɗin mata abokin ta haihu ƙawayen yarinyar na jin daɗin ƙawarsa ta haihu gaba ɗaya soyayya za ta babu yaron gaba ɗaya ko mace ne ko namiji dama da hagu mai kawo sabulu ya kawo mai kawo zanen goro ya kawo mai kawo tawa ya kawo mai kawo duk abin da zai kawo ya kawo ana ta murna da jin daɗi a yi ƙauri a yi suna a yi tagali a tantare a ji daɗi duk murna da zuwan wannan jaririn guda ɗaya wanda aka samu ta sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dawo gefe ɗaya ka ɗauki ɗaya ɓangaren inda a ce wani ne zai zai kiwa matar banza ba matarsa ba a ɓoye zai je cikin duhun dare baya san a gane daga lokacin da ta samu juna biyu ya tabbatar ta samu juna biyu kuma shi ba baya son ta fallasa shi a san shi ne ita ma ba ta son a gane ta yi juna biyu ta aikin ba. daga lokacin da cikin ya fara girma iyayenta ma ba ta so in iyayensa suka ji kishin kishin ɗansu ne yayi wannan barnar su ba ta so in aka haifi yaron shi wanda ya cikin baya so ita wadda ta haifa ba ta so dangin yaron ba sa so dangin uwar yaron ba sa so idan aka haifi yaron shi kuma ya girma baya son su duka idan ya gano cewa an zana tarihinsa ne da bakin alkalami ta hanyar zina aka same shi ba ta hanyar auratayya ba kun wannan bambanci ne a tarihi a duniyar masu hankali ko da ba su fahimci qur'ani da hadisi ba wanda ke bambanci tsakanin rayuwa ta auratayya da rayuwa wanda take wato ainihin ba ta aure ba da haka ya uwa aure babban al'amari ne kuma suna ce ta dukkan annabawa gaba ɗaya ba manzan Allah shi kare ba wala kada arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya Allah ya hakika mun turo da manzanni kafin ka ko mun sanya musu azwajan mata yana aure wa zurriya da kuma zurriya wato ƴaƴa da jikoki wani abu na hudu da ya kamata ku fahimta akwai albarka mai yawa a cikin aure misalin albarkar ta ɗaɗin nan nema ce babba wanda ta hanyar aure ne ake samun ta wanda za a jingina maka a ce maka wani ɗanka ne kuma yanzu za mu gane girman ni'imar ta mu duba annabi zakariya alaihi salam ga annabci ga manzanci amma da bai da da yana ganin har yanzu bai samu wani abu ba daga cikin manya-manyan ni'imomi lokacin da zai je wajen na maryamu ya ga irin abin da Allah ke karrama ta da shi lokacin da yake gudanar da ita a matsayin mai renanta yana da sha'awar kuma ina zai samu da kullum dakala alaiha zakariya al-mihrab inda indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qala huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء roƙon ubangiji ki ya Allah ba ni zuriya ta gari lalle kai ne mai jin addu'a inna ga rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni wasta'ala ar bi rabbi taqiya وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا إلى كركم بن جيجي بيبوسي با كان الله يبادئ ذا هم قال أنت بيكون تربها تيبوك تند الله يكراتي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سبيل muna maka bishara za ka samu ɗa kuma ma sunansa ya haya kafin a aihu ma kafin a samu cikin ma an sa masa suna sunansa ya haya kafin da babu wani haya a duniya shine ya haya ɗin farko a duniya dan azarbaɗi shi ya zanyi in gani rabbi ja'al li aya samun wata alama zan gani in mata ta samu juna biyu kana ayatu suka Allah tukallima an-nasa salata layalin tawiyya a wata ayar ayatuka Allah ta kallima nasa salasata ayyamin illa ramza san salasa layali nan salasata ayyam ayoyin ba sa cin karo da juna can ta ce dare guda uku nan ta ce yini guda uku idan ka hada gaba ɗaya dare uku da yini uku din gaba ɗaya za ka ji ka kasa yin magana ko ka tashi yin magana ba za ka iya ba sai dai nuni kuma lafiyar da karo ba cuta ba ce ba a alama ta matar ka ta samu kaga irin girman ɗakin haka annabi ibrahim alaihi salam hankalin sa ya samu kun su har sai lokacin da aka masa bishara da da da malaiku suka zo suka masa bishara da cewa matar za ta haihu za ta samu da aka zaka naka ga ta babbar ni'ima ce kenan sannan yana daga cikin albarkar ɗaɗin kuma da manzo Allah ke cewa a cikin hadisin bukhari kullu bin a idan qad idza mata bin adama in qata amaluhu illa min salat dan adam idan ya mutu aikin sa gaba ɗaya ya yanke sai ta hanya guda uku na farko sadaqatan jariya wato sadaka mai gudana kamar asasa makaranta ko masallaci ko daukar nauyin ilimi ko karatu da sauransu aw ilmin min tafawo bihi ko wani ilimi da za a amfana da shi ka karantar da mutane aw wani salihin ya dawo lahu ko wani dana gari da mutum zai mutu dan garin kai masa addu'a kaga an gurin dana gari waladin salihin ya dawo lahu anan ubangiji ya ce wala bai ce ibin ko bin domin idan ta ibin dan kenan kadai bin ya mutu kenan kadai amma walad da namiji da mace ko wanne walad an fahimta ko awwalan salihu ya da ulam da na gari da mutum zai samu ya rinka masa addu'a sawa amma take ko namiji wannan yana daga cikin albarkar da masu aure ne kadai suke samu amma gauraye kan ba ka cikin sannan kuma maza Allah ya faɗa cikin hadisin sahihu muslim yace dinarin da ka ciyar da shi wajen jihadi fi sabilillah dinarin da ka ciyar da shi ga miskini dinarin da ka ciyar da shi ga iyalinka mafi girman falala da daraja da lada shine wanda ka ciyar ga iyalinka abin da ka ciyar ga iyalinka yana da lada sama da wanda ka ciyar hata wajen jihadi fi sabilillah sai duk wannan na nuna falala ta rayuwar ta aurtayya wato ainihin da sauran to sannan kuma ya yi kuwa ita rayuwa ta auratayya tana da nauye-nauye a cikinta daga lokacin da mutum ya yi aure ya shiga cikin wata sabuwar rayuwa wadda da can bai santa ba don haka akwai nauye-nauye da suka hau kansa haƙoƙi da suka rataya a wuyanta wanda suka shafi ita wannan mata na farko ne dole ne mutum ya fiyar da ita a cikin siyarwa al'amura guda uku ne kowanne ya ansa sunan al'infaq ci da sha da sutura duka wannan suna cikin al'infaq na biyu dole ne wato ainihin mutum ya samu mata wurin zama ko mallakarsa ko na haya wannan nauyi ne da ke kansa in ba wani tallafa masa ba ko ita tana da hali ta ce ta yafi na uku dole ne ya kosar da bukatar ta game da ɗa namiji kare wulakantar da ita haka ya yi banza da ita ya kyale ta a kaskance a wulakanci dukkan waɗannan nauye-nauye ne waɗanda suke tilas na hudu akwai abin da ake kira al-mu'ashara bil ma'ruf da Allah ce wa ashruhunna bil ma'ruf fa in za a asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan katira wato ku yi mu'ashara da su ta hanyar da ta dace abin da ake nufi da mu'ashara mukhalafa ku cuɗanyi da su rayuwa ta cuɗanni in tuɗe ka wasa da dariya ba tare da ka zama dole da za ka rena ka ba ba tare da ka zama kamar wani naman daji da za ka rinka jin tsoron ka ba a koyaushe a katsakiya ake so ka gina rayuwa ba a kan kullum ka zama wasa sai zan babu gaske cikin lamarinka ba ka kuma kullum fuska a daddaure sai yanzu kai zo ba za a takata da kai ba akwai wanda yake fahimtar sakin fuska ga ɗaya mace lokacin da yake raye da ita za ta tare na shi wannan tarbiyya ce wanda ba ta musulunci ba duk sakin fuska dai ba a ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuma rike mutunci ko ba kuma manzon Allah ba za Allah ke sakin fuska ga iyalinsa sallallahu alaihi wasallam an kawo Aisha tana amarci sun yi tafiya shi da sahabbai yasa sahabbai ku yi gaba sahabbai suka gaba shi ya tsaya shi da Aisha daga baya yace kin sa abin da sana ce masu ta ce masa ne ce tsere ba nan zo mai tsere kaga da duk girman ka da shugabancin ka ba ka yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka kama kafa amma ya yace da Aisha zo mai tsere daidai lokacin shi yana ɗan shekara hamsin da wani abu Aisha kila tana shekara goma sha biyu ko sha uku in ta yawa amma ce zo mai tsere ke tsere ce kwarai da gaske ta gani da gaske ke ta ce ta kike na zuba aka zuba ta tserewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shudewar wani zamani sai aka sake yin tafiya sai zanto Aisha tana cikin ayarin tafiyar manzon Allah sai sake ta sahabbai ku yi gaba suka yi gaba yace da Aisha to yau ma tsere kuma za mu sake irin wanda muke wani lokaci da ya wuce baya da aka zuba a wannan lokacin tun da ta fara girma jikinta ya fara nauyi sai manzon Allah ya tsere mata sallallahu alaihi wasallam da ya tsere mata yana murmushi sai ce hadhihi bi tilk wannan tsere wanda ne muke a madadin wancan da kika hadhihi bi tilka hadhihi bi tilka sallallahu alaihi wasallam to ka karshen mu'asara kenan da mukhalafa bil ma'ruf da yawa daga cikin muka ɗauka wasa din na yi sai zama habari me kuma zaka zaka na wasa da mutum to dan me kuma zaka wasa da mutum ba matar ka to kina ba me zaka zaka na mutum da mutum dan me zaka mutum da ita ba da wanda kusa da wani dalili wani qur'ani ne goyi bayan ka sa karkai mata dariya wani hadisi za ka da wanda kike kanta ba za ka yi mata dariya ba wadanda suka dauka kamar ita dariyar ma wani makaruni makaruni ne musamman irin wadanda suke cikin matasa da Allah ya arzuta da riko da addini kullum masa sau goma rubuci su ga ana yi gani suke da wasa aiki ko a duniya ya kamata a kasar ya tafi lafiya da wuri ko in saurin fuska ba ba fita ba ba shiga ba fita a tattaure haka a fafirge ba haka al'amarin yake ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab ke sunfanta su yace idan sun zauna akwai a dandalin su na hira kanu ya tabadahu da bil bisih za ka suna jifan juna da kankana saboda wargi da ɗaukewar juna cewa ce wa in za wa idza jaddal jiddu kanu hum rijal amma idan abu na gaske ya zo za a yi yaƙi ko gwagwarmaya musulunci ya ci gaba to su ne mazaja yace kuma idan ka ne ɗaya daga cikin su ka sami cikin iyalinsa ita za ka ɗauka ɗan yaye ne ya ta yanga yana ah, shagwaba a gaban matansa ai wannan wasa ai wannan wasa yace amma in dai ta filin daga ka ga inda yake kayar da mazaje suke mamaki amma idan zo gida sai a kwace ta an zubar da kayan yaki kuma an shiga wani abu to amma da yawa mu da yawa tsakanin da matan mu da yawa da matasan mu da yan zaka suke gara ma kila matasa matasa yanzu sama sama haka idan auren ana sabo akan dan daure amma idan aka haihuwa uku hudu biyar to kuma amma waɗanda suke yin tsakakiya da wasu suke da tije da waya wata ana wani wasa ko wani wargi ba su kun fuska ba shi ba fita mana mutum ko lama ya a gidansa ana jin tsoron sa lama kawai da ce assalamu alaikum jin tsoro ake ga yanan ya dawo in ka ga kowa na kaiwa ya komo to ya fita ne a gaskiya wata ba daidai bane ba tsakani da Allah wai duk me hujjar wannan wai kar mace ta shi ai mata ba a saka musu da kasar to yanzu kai in ban da kaddara ma ya za a yi mutum da girmama ka in ban da kaddara ya za a yi mata su girma mu tsakani da Allah sarki za su gani da rawani rawanin ma har a masa kunnuwa a sakunu a murtike a yawaye mutane su fada su yi gaisuwa ka je ka sami cikin gida da direct za a yi da rawani a dai gwamna da jiniya da wane ne ana kakkarewa ga yan security a shiga a fita ka je ka sami cikin gida da shi da matarsa irin shekara sha biyar sai yadda ka gida wata yadda a cikin gida kai ne ba suke samun kanka cikin halin daban da mahaifiyarka a duniya ba wanda ya taba ganin ka ko ba ka fatan wani ya ganka a wannan sai ka ka mutu za a yi wa gawar ka wanka a wannan yanayin za ka bayyana gaban matarka to kuma ta zo ta ga girman ka ko mutum ai Allah ne ya tsara ba ya kaddara za ta bi girman naka in ba dan haka ba dan Allah wata shiga ce kunun zaki zai wata za ta ba ko ko tsoro kuma wannan shiga kuma a duniya to amma kuma mutum ya fara wani zuwa ana fijiran sa a ana zai fito kuma a gidan yarinya tana mata yanda, yi kaza tana yanda. jawo ta ya buɗe ka da ke lai gari lallai ka ta ga mutane iya cikin gano da ke duk waɗannan fani ake jira dubu jiran mutum ɗin kenan sai amma ke yanzu a gida ki zo kina min kina mana sai ta fusa dariya take in ba tsoron ka fita wurin su mana irin halin da suke zuwa wani na da gani za ku tsaya ni da fara gaban manki wanda duk da ga kan zawo da kallo su kuma su kare wasu lokacin za zaka ce musu barazana ka fito kana mamar da gajin baki kana ji da amma duk kuma ba wannan barazana a gaban ta to dan Allah idan baka lallace da kayan mu'ashara da ma'ruf ba to ya kake so in haka Allah ya ce wa ashiru kullu bil ma'ruf manzo sallallahu alaihi wasallam faɗa a cikin hukumar bankwana istawsu bin nisa'i khayra fa innahunna awan yace ku rinka yi wa junan ku wa'azi dangane da yi wa mata alkhairi ku rinka yi wa junan ku wasiya dangane da aiwatar da alkhairi ga mata fa innahunna awan su mata auren ku kamar fawa to bayi Allah danka a hannunku aka ce kar ta fita sai da izininka kai ka ne mijin kuma kai ta iya auren biyu da uku da hudu ita kuma kai dai ne ba za ta auri wani ba sai kai to dan Allah in ba ta mata alheri ba to kai ya yi akwai hikima cikin lamarin ubangiji yanzu a nan akwai masu mata biyu akwai masu uku kila ba akwai masu wani mutum a shekara gidan kuma ko ba wani kuma a yau ya danganta ko sai da yi da a da zagi suna a yi habaiki a yi wa cikin sauransu amma dan Allah inda za a ce wata mace ta aure ka ko biyu kai da wani namiji a nan za a kwana gidan sai wallahi da wani ya kafa ko shakka babu ina da wani ya kafa wani abu <laughs> cikin hikimar ubangiji kenan da aka mu'ashara bil ma'ruf yana da daga cikin babban abin da ya kamata wato abin nan aure ya gudana kai yana da cikin al-mu'ashara bil ma'ruf yi wa ka ado da yawa daga cikin mazaje ba sa yawa matar ka ado duk wanda kaga ya salliya ya sanya babban riga ya karya hula ya sanya tabarau ya fesa turare to zai fita ne wani wuri ko ofis ko kasuwa ko ɗaurin aure ko wata munakaba amma in yana zama a gida musamman ma'aikata a wukiyar sannan a sabar da lahadi wani bayar ta to in ka ga yayi wanka tun daga safe to la'asar sai ta yi zai fita yawo su tuna zai wanka don ya fita yawo ita matarsa dai ba a yin wanka don ita ba zai mata wanka ba to wannan kuma ba karamin kuskure bane ba Abdullahi dan Umar ya dawo daga wani wuri zai shiga gida sai aka ga ya tsaya gefe guda ya wanke jikinsa da kodar da ke tattare da shi yana taje gashin gemunsa yana taje gashin kansa yana duba madubi aka ce abun mamaki mutane za su fito daga gida suna ado kai kuma yanzu ka dawo daga nan za ka yi ado da ka shiga sai ce uridu an na laha kama uridu an tatazayyana ina so in yi mata ado irin yadda nake so ita ma sai yi man ado domin Allah ya ce wa lahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf wal rijali alaihinna daraja wallahu azizun hakim su mata suna da haƙƙi akan mazaje irin haƙƙin da mazaje suke da shi akan mata yace da haka ta nake yi aka tambaye ummu na Aisha idan manzon Allah ya shigo gida da me yake farawa tace kafin ya je wurin kowa daga cikin asuwaki yake farawa da sai ya dauki asuwaki ya goge da sun haƙoransa dan kar a ji warin bakin ko haka alaihi idan mutum ya zaune a gida zama na dakatawa za a gaji da shi sai da jerin wando da wata tsohuwar babbar riga wanda da jamfar da wandan da sun mutu da take ta zaman gida kuma ya zauna kai da babu kai ga idan da kwanta ina ma ba bai sa bakin sa da salaiba wai mai gida ne da zuwa wani haka wallahi a lokacin inda za a dauki hutanka ka nuna maka sai ka ce waye wannan to kuma wani haka zaka zauna a gaban matarka ya zaka dauke mata kewa haka shi ke san matan da ba su tsoron Allah suke leke sai ta ga wani ya wuce ya karya hula ta ga wani ya wuce ya koma gilaji ta ga wani ya wuce da riga mai kyau kai kuma kai nuna haka ai kuma dan ka rutse masa ido kar ka kallaci kowa yi ado ka tashi da sabon lokacin da kake jin ka tashi daga barci misali ka saba kana tashi a wuce yan tabbas kake tashi ko tar daga barci ko goma za ka kumallo goma da rabi ita kuma ta shirya ta shirya maka abin nan kafin ta kawo karin kuma kawai ba sai aune ba ka yi wanka ka tafi gashin kanka ka shafa mai ka shafa turare ka kare hula ka zauna kan kudura ka ɗora kafa ɗaya kan ina zuwa ɗauran aure ne a ba an ɗauran aure me ya faru wani gari za ka yi ai ba ku ai wannan adam da ke gana yi wallahi yau dan ke kawai dan ke ma more na ki ne kawai kin gani hular ta yake ka san zuwa nan muna dariya har kunne Allah ko dariya har kunne a lokacin ta manta da kowa a duniya sai kai kai kai ka manta da kowa wa kani da wallahi lokacin yin akwai murhu sai ka ce jeki in ba haka ba sai ruwan ya kone sana in ta dole kunya amma ga zoron ya tafi sai kone tana nan tana kallon ke kawai ne wa ado yau ai wannan adam din naki ne kadai mace na burge ta ko tufafi kai ka ce wannan sabon tufafin ba na sun kowa fara gani sai ke faɗa mun mace ranar ransa mace na burge ta ko ka san ga hular da ta matin da kayanka ka zo ka ɗauko hulɗar ka ce ga wannan rigar na sa yau amma da Allah wata kula ce ta fi lafiya duba mun cikin da gangan ba wai dan ba ta sani ba ko da kai kana ganin wannan ta fi dacewa in ta nuna wata sun ta gwamnati ta fito a je ta ta ta ta kai din nawaye ba na ta bane ba to amma kai su mun kawo mata mulkin mallaka ka karya hula ko da ba ta sayar wannan karin hula ka yi wani abu ko da ba ta sayar wannan ka sai wani takalmi kawai kana wani tafiya jiki ko da ba ta sayar wannan takalmi dan me ka ya wani irin takalmi ka mata. idan ka ba sai ka gama da wasar ka sai a sai zagin ta a cikin gidan wata wance wance hmm. ai duk wanda ya ne da miji a'a wanda ya mayar da miji uba ya mutu baraya wanda kullum miji kullum miji ita ne daɗin miji ta zama daɗin miji ba su san sirrin da yake faruwa ba wannan kuma za a ce magani ne mata ƙarya ne babu wani magani kai ne ka san yadda ake tafiya ba wani magani ko garin gida ka jefa gida tana da ka kai ta dawo to a haka kai kanka sai ka cewa matar ta ɗauke ma cewa ita matar ka ɗauke mata kewa haka za ku yi da juna shi kenan an samu cikakkiyar mu'asira wa asiru hunna bil ma'ruf wannan ayar mutane su bayyana ta ba sosai Da su fahimta ne san da ke karkashin ta wasu wa asiru hunna bil ma'ruf ya zaka mu'asira da ita ta hanyar da ta dace wata rana ta wuce kace da ita yau zan tsaya kiri sai ke ina hutu ba zan ba mu je inda ya ake kaza idan kuna cikin wannan ne ko unguwa ba ta so a zo gidan ita ma ba ta so ko gurin ta ba ta wani gidan yini mace tana da sha'awar komin yadda kuka dade wata rana har kawai ce ina son ki dan Allah kalmar ina son ki tun yanzu ka faɗe ta shekara goma da suka wuce baya ka faɗa lokacin da kake zuwa zance gindin katanga ko a cikin wani tsoro amma a wurin mace wannan kalmar ba ta tsufa mu ne ba mu ne da muke kawo su ba ga kuma ma duka ce kuma yayyafa ina son ki dan duk duniya ba wanda zai faɗa mata wannan kalmar a duniya sai kai in ka ji faɗa mata tana jiran wannan kalmar daga wajen wani mayaudari da zai yaudare ta ya faɗa mata ita ko da ƙarya yake ina jin tausayin ki ka ina tausaya miki san gudawar Allah aiki ya miki wa bari dan kama miki da wannan tana buƙatar irin waɗannan kalmomin ta su daga bakin mijinta sai ya kasance ba ta ba in da ka kira wata aiki dafa kaza sauke kaza share kaza saura kaza yi kaza umarni kai kai sai gwamnatin soja ba kawai sai kamar wata gwamnatin a baya kaza baka na kawai shi na aikin ka a ba ai dole sai da a dole sai da a wannan yana daga cikin abin da ke sa rayuwar aure kai da san nasara lalle ne ya kasance mazaje sun nuna wa matansu wannan don ya kasance rayuwar ta tafi a bisa tsarin da ake so kuma ya kamata namiji ka sani cewa ita mace sunanta mace duk shekarunta duk iliminta duk takawarta da tsoron allanta sunanta mace ba ta kai ta namiji ba kuma sai ta nuna maka ita mace ce watan wata rana kar ka dauka tana da wata takardar shaida ta jami'a da ta gama digiri na farko ko master digiri ko phd wai da zai sa ta canzu daga baya mace ba ta zama wani abu kar ka dauka ko wani shekaru da za su kai dan saboda tsufa ya kasance ta zama dai wai ta fita daga kasancewar ta mace ta mace tunda ko ta mace kai ne zaka yi hakuri dole ita ma na bukatar ta yi hakuri amma kai aka fi lallaci ka yi hakuri saboda sai ta maka ba daidai ba abin da za ka tuna shi ne ka sani ka dan kasancewar ta mace ce shi yasa aka ce kasa auren da kanta sai dai uba ya aure da ita za ta kai matsayin da uwa ya aure da ita in ba ko karin ta aure da ita kai ya halatta danta na cikin ta zama alwalin ta amma bai halatta ba ita ta aure da kanta da kanta a musulunci kuma duk abin da kake jira namijin sai ayi mace ba da ita take mun kaza ba haka da Allah yau ba ga sunan kamar dan ba ajo ba za ka fage su za ka kawo wata in wata ta faɗa maka magana ne wata sai ta mare ka ba abin da dame ta su da haka ta ce kai ba za a faɗa maka ba annabi sallallahu alaihi wasallam la su da aika annabi na ɗan shekara hamsin da wani bai tana ɗan shekara goma ranar da yawa amma wani sabani shiga tsakanin su in na abu da zai sulhu aka ce a yi bayani ka san irin abin nan na ma'aurata a yi bayani sai annabi ce to wa zai bayani ni zan yi bayani ko ke zaki ta ce ka faɗa to shi kenan zai annabi an yi fara magana ta ce to amma baka faɗi gaskiya a dai faɗi gaskiya eh, eh. <laughs> zai na abubakar ya kai mata duka ya ce ce mukiyar Allah yanzu annabi da zai ce faɗi gaskiya in annabi faɗi gaskiya ba duniya waye zai faɗi gaskiya ka tuna wannan kalmar fa ratan da ke tsakanin annabi da aisha ya ratan da ke tsakanin ka da matar ka ya haka yawa amma aisha ta faɗa annabi haka annabi yi shiru bai damu ba kai kuma matar ka ta faɗa abin da bai kai ta haka kuma kada eh a matsayin dan adam zan iya damuwa amma abin da nake so ka gane in ka tama irin wannan hadisi na manzo Allah sai lallace ka a faɗi gaskiya haka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lalle ne sai kai hakuri kenan mace ce za ta zo ta ce da kai ka sake ni ka rubuta saki ɗaya ka ba su ya yi kaɗan sai ka ƙara na biyu sai ka ƙara na uku kana rubuta ta karanta ta ga uku ne kuma sai ta fashe da kuka kuma ta ce ka ta mutuncinta mutum za ta iya wannan mutum za ta zo ta yi bala'i miji ya sake ta daga ba kuma ta yi ta bin abokanansa da gidajen makwabta da 'yan uwa kan ya za ya dawo da ita duk idan ka riga ka san wannan baka ansa bukatar ka na cewa sake ni a yi tace in sake ta ka kyale ta nan da awa biyu ko uku za ka mata wani abin da za ta ji ka da Allah ka yi hakuri da zuwa wallahi na ne ba shi da tema kaza ba wai dan ba ta san ka bane kace sake ni wani ba rai ne da kuma tunani iyakacin gejin tunanin ta kenan dan ita mace ce ta faɗi haka daidai lokacin da bayan awa biyu ta za ta iya nadama to dole waɗannan akwai bukatan mu rika sanin wannan ko mu rinka kokarin aiwatar da shi a cikin mu'amalar mu wato ainihin tsakanin mu da matan mu mu kyautata musu wajen abin da ya shafi abinci abin da ya shafi sutura bil ma'ruf dan ka'idar ita ce fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ka rike ta ta hanyar ta ko kuma in ka san ba za ka iya rike ta ta hanyar shar'antacciya ba ka sake ta ta hanya shar'antacciya a musulunci sakin da babu cutarwa babu zagi ba hantara babu cin mutunci a ciki kuma lalle yana daga cikin abin da zai taimaka maka ka yi kokarin ilmantar da matarka ilimi na addini da ilimi na rayuwa ilimi na addini qur'ani hadisi fiqh da tauhid da sauran mabadi matakin farko na ilimin harshen larabci dan waye a addinance kar ta zama ba gidajiya ilimi na rayuwa wayar mata da kai a duniyance ta fahimce da rayuwa take idan to tana da wayo ba doluwa bace ba wata baki dahu ma bace ba dole sai mutum ya wannan wannan kuma a zamanance akwai hanyoyi da dama da zaka ilmantar da matarka alhamdulillah makarantu islamiyya na mata suna nan da yawa wanda mace za ta iya zuwa ta yi karatu akwai wanda suke karatu a duk kwanakin mako akwai wanda suke karatu a wuki an kawai a kamar da lahadi ya danganta makarantar da ka gamsu da quality din karatunta da kuma tarbiyyar malamanta sannan kuma samo al'amura da dama suka da malamai suke yi waɗanda yawanci akwai su a kafet akwai karatun da yake na ilimi ne tsantsa mace za ta iya karuwa da shi akwai karatun da yake wa'azi ne irin a ce an yi wa'azi akan abu kaza wa'azi akan abu kaza akwai kuma abin da yake ilimi ne wata mas'ala ce ta addini ko wani littafi ne ma gaba ɗaya aka soke shi a littafi uban mu marigayi a shek abubakar mahmudu bin allah jikansa da gafara yana da kasir kasir ga sahihul bukhari ga musulun da aka abin na ciki ga su shafa ga su halari ga sauran littattafai waɗanda suke cikin kasir ko da mutum ba zai iya sayan sahihul bukhari gaba ɗaya ba ya bi shi tafta tafta ya dauki kitabul iman saboda muhimmancin sa ya dauki kitabul sala ya dauki kitabul tahara ya dauki bangarori ya kasance ka shirya mata wata yar karamar library ta kafir kafir da karatu tuka wanda suka shafi fikihu suka shafi aqida suka shafi mai karanta wanda su amintattun malamai da aka yarda da tsoron Allah su da ilimin su suka wallafa duk wannan za ta karu da su sauransu ko karatu na sahih bukhari da wani malamin ma kano ke gudanarwa dr ahmad ko na sunan tirmidhi da yake gudanarwa da sauran da sai waɗansu mashahuran malamai da aka yi su da ka ga littafi guda ne da wani adadin kafet to wannan sai da ka ilmantar da ita zuwa islamiyya kuma a gida ka tsara mata wani yanayi idan ta tashi cikin awa goma sha biyu a yi ne cikin kowane awa ta san me za ta yi lokacin da za ta yi barci ta san shi awa kaza ne ga agogo mai kararrawa da zai tashe ta lokacin tashi yayi lokacin za ta yi muzakara na darasin ta gaci lokacin sauraron kafin gaci lokacin ayyuka na gida da tsare-tsaren gida da to duka waɗannan suna daga cikin al'amuran da mutum zai gina matarsa a kai yan har ta waye za ta iya karanta turanci sosai wani lokacin ko da sau ɗaya ne ka rinka kawo mata majalla a wata ko wata jarida wadda ta san ake ciki a ce amma da yawa za ka zo ka samu mace ta yi shekara arba'in a duniya wata ma ko da ta yi bokon fa Najeriya da ina ta yi iyaka daga yamma ba ta sani ba da ina ta yi iyaka da gabas da ina ta yi iyaka da arewa kasashe nawa ne suka iyaka da Najeriya ba su sani ba to dan Allah ya zai wannan al'amari abubuwa dole ko bukatan wayar da kan matan mu a addinance da kuma duniyance abin da nake nufi da duniyance ba ku fara da rashin kunya ba zanto sun waye game da me duniya take ciki ba waɗanda za a yaudara bane ko a yi musu wayo ko a buga musu kai saboda haka waɗannan al'amura duk wajibi ne ga ɗa namiji ya yi wannan kuma yana daga cikin abin da ke burge mace wani lokaci za ta je ganin gida sai ka ɗauki lokacin da kake ganin ah, mai kai ma kana da rarar lokaci a ciki ka raka ta ku tafi ma'ana ba garin ku ɗaya ba an yi rasuwa a wani garin su ko wani ƙauyen su ko wani abu za ta fi ta a ah, wannan ayyuka ne ya kamata mu ki bari lokaci kaza ina da lokaci a lokacin in kika ce zaki je yanzu ni ba zan samu damar zuwa amma lokaci kaza mu je tare yana daga cikin abin da yake abin nan kai wani lokacin kai ne zaka nemi taraka ta ga wani gari na ku dan sa da zumunci idan kuka zauna wuri ɗaya kuka daɗe kai da mace har kawai sai ku gaji da juna sai ka samo wa kanku hanyoyi na tasliya da dan kekewa wani lokaci har kawai sai da kira wata tafiya ku yi tafiyar kai da ita ku yi kwana uku ba kanan dan ku dan sharing day experience a cikin halin tafiya tunda kun dade a halin gida duk waɗannan al'amura ne waɗanda za a yi talallashin juna ana kiyamun laili ana zaman lafiya ana karatun qur'ani da dadi ba dadi a mutuwa ji a shiga aljanna in ba haka ba sai a zo a sa wahala a nan gurin kuma a can gurin ko babu ba dole sai da waɗannan al'amura a haka sannan bangaren su mata bangaren su mata akwai wajibai a kanta ita mace wajibin da ke kanta na farko dole ne sai wa ta da'a cikin dukkan abin da ke ba saban Allah bane ba abin da duk miji ya ce wanda ba saban Allah ba wato ainihin dole ne matarsa ta yi masa da'a a kansa wannan umuman ne karki zanto mai saurin kai karki zanto mai gabatar da bukatar ki akan bukatar mijinki cikin abin da bai yi karo da shari'a ba yin haka din zai zama kenan kin saba ma ubangiji na biyu duk lokacin da mijinki ya neme ki kina cikin halin da ba azumin farilla ko na kafara kike ba ba kuma jinin al'ada ko na biki kike yake da ba dole ki ansa bukatarsa manzo Allah sai ce inda mutum zai nemi matarsa yana kan tozan raƙumi ko kan sirdin raƙumi wuri ne matsatsai bata ansa bukatar ta wato za a kirga ta saba ma ubangiji kuma yace mutum biyu sallar su ba ta wuce kokowar kansu mutum na farko bawa da ya gudu ya bar ubangidansa bawan da aka mallake shi mallaka da musulunci ya yarda da ita ya guje wa ubangidansa mutum na biyu mace wadda ta saba wa mijinta har sai lokacin da mijinta ya ce ya yafe mata ko ya yarda sannan ne sallar za ta ketare kokowar kanta da haka ya kamata mace ta san da wannan kuma wani abu mai matukar muhimmanci da ya kamata ya mace ta sani dukkan wanda zai shigo gidanki cikin danginki ko kawayenki mata ya zanto cewa da izinin mijinki ne wannan maza Allah ya nassanta wannan cikin wato hudu ta taban kwana aikin hajji yake cewa kar ku yadda ku shigar da wani gidajen mazajen ku sai wanda mijin ya yadda da shi ta iya kina da wani wako ba su da fahimtar juna tsakanin shi da mijinki saboda wani abu na rayuwa da ya hada su kasancewar wanki ne ko kanin ki mijinki ba zai raba ku ba amma kar ki yadda ki shigo da shi cikin gida matakar kin san mijinki baya ga maciji da shi ka'idar musulunci kenan amma ya halatta ki nemi izinin mijin ki je inda wannan yake ko kanin ki ziyarce su ku je ku yi zumuncin ku a can kun fahimci wannan da kyau da yawa daga cikin mata ba sa fahimtar wannan sai daga cewa mijin wanta ne kaninta ne an muharramanta ne wai sai hana shi shigowa cikin gidan wayar gidan namijin ne sai wanda ya ga dama zai shigo cikin gidan kar ki yi kawance da wata wanda mijinki baya son kawance da ita sai in rashin son nan nashi ya gina shi ne ba bisa hujja ba alal misali ke mai son addini ce ita ma waccan kawai take mai son addini mijin ko babu ruwan shi da addini yana ganin in kina tare da waccan son ki da addini zai bunkasa sai ne mai raba ku wannan ko da kin yi alaka da ita ba yau biki saba wa mijin ba ko biki saba wa Allah ba amma duk wadda ba wannan dalilin bane ba shi miji ya hango ko rashin tarbiyyar matar ko rashin kirkinta ko wani bakin tarihinta sai kike mu'amala da ita mu'amalar da shi baya so to haramun ne ci gaba da wannan mu'amala miji na da zama ya hana ki wannan alaka mata yawanci ba ta gane wannan kuma yana daga cikin abu mai matukar muhimmanci da mace za ta kiyaye wajen zama tsakaninta da mijinta lalle ne ya kasance ta zamanto mai tsafta ce ita mace dan tsafta na karawa mace kyau na mayar da mummuna ta zama kyakkyawa in mai kyau ce kuma tsafta ta kara mata kyau duk kyawun ki idan ba ki da tsafta sai ki ga cewa ki yana disha cewa a idan miji musamman yana ganin ki yau da gobe yau da gobe yau da gobe yau da gobe idan ba ki yi waɗansu ƴan dabaru ba ba za ki kai labari ba wurin ɗa namiji saboda za a daɗe ne in wani tsinin zanti ne yake yanzu ya daina ganin sa ganin shi yake a dakushe in dai ba ki tsafta tsakani da Allah in kina ganin shi fara kuma sai ya daina ganin wannan farin saboda haka dole sai in mace suna kula da tsafta ita kuma tsafta al'amura ne kamar haka abu na farko tsaftar jikinta yin wanka akan kari kenan akwai matar da ba ta wanka a yi ne sai so ɗaya shi shine wankan wajibi in ban da shi da wuya ta yi wankan sabulu tsaftar jikin kina da matukar muhimmanci yana daga cikin tsaftar jiki yin wanka akan kari idan kin wanka da rana na ado na cikin gida da daddare ko bayan an riga an yi aikin girki an ci abinci kuma za a tafi wurin kwanciya kuma dole akwai wanka kuma da za a yi na musamman na kwanciya bacci kada ki zo tirakar mijinki jikinki na karni a taba fatar jikinki a rinka jin karni da danko kamar mutum ya taba cingam babu inda za a ki farin jini a wajen mijinki dole ya ji ki kawai kamar yana taba fulawa ba wani abin da yake kamewa ba jikinsa baya makalewa a jikin naki ki ji ki a tsaftace a wanke tasirki sannan kuma mace ta rinka kokarin kawar da dukkan wani rarar gashi a jikinta wanda ba a da bukata gashin ka ne kawai mace ba ta askewa amma banda kai duk inda gashi ke fitowa kamar hamata da sauran wurare a cikin kowane kwana arba'in ya kamata a ce mutum ya kawar da wannan cikin dukkan kwana arba'in ya kawar da shi domin taruwar wato ainihin gashi a hamata ko waɗansu wurare na kawo kazanta da datti wuri ya zanto wuri na datti sai zanto kawai kina wani wari na babu gaira babu dalili sai ga miji kin zauna kusa da shi yana ƙara ja baya kuma wani ba zai iya faɗa miki cewa wari kike ba dan zaki ce ya ci fuskar ki ko ya ci mutuncin ki to ke sai kamata ki binciki kanki mai kika yana yake kadan ƙara ja da baya ya shiga cikin tsaftar jiki tsaftace hakora tsaftace hakora yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske da aswaki ko da man haƙora. hakora wanda shi ma ya kamata ya zanto sau biyu ko da shawarar likitoci na hakora abin da suka ce kenan Allah akalla sau biyu a yi ne da daddare idan za a kwanta barci ya zanto an yi da kuma da safe an tashi har likitoci ma na hakora suna ganin yin wannan tsaftace hakori din da daddare kafin a kwanta barci ya fi muhimmanci sama da na safe saboda duk abin da kake a yi ne idan baka tsaftace ba lokacin kwanciyar barci ka je ka kwanta da shi kenan kafin wayar gari kuma ya riga ya ya rikice ya zama Ya yi wani gamsa kuka da gamsa kuka kin fara koyon bai ki sani ba sai ki tashi daga barci kina hamma miji yana kau da kai duk ya kamata mace ta lura da wannan tsaftar jiki yana da matukar muhimmanci yanke farce duk yana cikin tsaftar jiki yanke farce akan kari wannan ya danganci wani yana da sauran farce in kana da sauran farce don mako in ba ki da sauran farce kila kwana goma goma duk kina tsaftace wato ainihin farcen ki da fara tanki. duk wannan daga cikin tsaftar jiki daga nan sai tsafta na sutura kayan ke zanto cewa a tsare suke ko da wani lokaci ba ki bari su yi datti da yawa za ki wanke kuma za ki shirya su ko da ba ki da dutsen guga za ki goge su za ki ninke su ki shirya su wurin ajiyewar su wannan yana da matukar muhimmanci daga nan sun tsafta ta daki ko a ce cikin gida gaba daya tsafta da take ta dakin ki ko falon ki idan har mijin na da sukulin ciki da falon din ki kar ki rinka barin yanan gizo gizo ya taru a cikin dakin ki kar ka rinka barin kura ko ina da datti akan window ko a cikin daki ya kasance komai a tsaftace dakin ki kina bude wunduna ana samun canjuwar iska da yanayi a cikin daki akan gari kina hura turaren wuta ko kina sa air freshener ban dakin ki kina tsaftacewa Allah kalli kullun zaki tsaftace ban dakin ki inda sukunin ayyuka asa in ba sukuni a sanya kananzir ta yadda wari ba zai rinka damun mutum ko da ban daki yake gaba duk wannan abu ne din ɗinki ko da lokaci kada a ga din ɗinki sama ɗin nan yayi dukun dukun kamar gidan biredi kina da tsafta sosai da sosai za ki goge kowane irin datti duk wani abin da yake rarar kayan amfani kar ya zanto an tara tarkace a cikin gida kaga can ga gungunan rab can ga kwalbar basilin wanda ya kare can wurin ga wani tsohon takalmi wari daya babu dan uwansa can ga wani zunguru can ga wani wane ne har kawai gida a zo a tara tarkace da datti kamar wata karamar mahaukaciya wannan ko alama baki samar da yanayi mai kyau a cikin gidanki ba dole kasance kin tsafta abin nan mace mai hikima ita ce wadda ta ba ba ta barin shi a yi wata uku yana cikin yanayi iri daya tana jawa ne wata rana kawai miji ya tafi aiki ya saba tun da kawo ta gida yau wata uku gadanta yana bangon gabas a jikin ɗakin dressing miro yana bangon yamma menene menene yana bangon kudu kawai wata ran sai a jirkita sai gado a dawo da shi bangon yamma da su miro bangon gabas wani abin a canja nan wani abin da yake nan kawai a canja masa wuri wannan kawai wata duniya ce daban in mace ta iya wannan wannan kawai wata duniya ce daban wani jeren da aka saba da wannan kwanan ne a kasa a canja shi ya koma sama ko da wannan ne nan gefen a dauke shi a mayar san gefen da miji ya dawo dakin sai ga yana neman a masa jagora ya bata a dakin dan ɗakin da ya bari da safa baki bane yanzu da yamma duk kayan su ne amma canjin yanayi dan adam na son canjin yanayi to duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata ki idan ki jawo hankalin mijinki zuwa gare ki kuma yana daga cikin abin da zai shiga cikin tsafta kuma tsaftar abinci abinci da kayan abincin kar mai gida ya shigo ya ga kwanukan da aka ci abinci jiya da dare ki ya shigo yanzu a zaka ga su tamba a wanke ba koda ya dara akan su cokalin da yake cin abinci ga can gurin kusa da kofar ban daki kofin na shan ruwa kuma ga can gurin da wani guntun biredi a can gurin ga wani tangaran ta an dora wadan takalmi a kansa to wannan ku taka kenan wanda take irin wannan dole ne kasance kin lura da tsaftar kayan abinci kwanukan da ake cin abinci yadda za ki shirya abincin da kuma wato ainihin tukwanen da kike amfani da su da risho ɗinki ki kina wanke shi alal kalli duk mako dan kare dukun dukun da yawa